Rahotannin sun fito ne daga jihohi 36 na kasar, dauke da bayanai kusan iri ɗaya inda suka nuna ɓacin ransu. Suna mai cewa wannan hukuma da majalisar wakilai ke ƙoƙarin ƙago doka a kansa zai danne musu haƙoƙinsu ne na yin ayyukan yau da kullum a ƙoƙarinsu na gudanar da ƙungiyoyinsu. Charles Oshika Rome ya fito ne daga jihar Nasarawa ga abin da yake cewa. ina aiki a cibiyar mata matasa da raya karkara wato nawika a jihar nasarawa kuma kungiyar tana tarihinsa da corporate affairs da nasarawa state government da duk kungiyoyi a yanzu ma muna za mu yi da afcc kenan muna hanyar yin haka to yanzu kuma sai aka ana ce ana so a create wani wani commission regulatory commission wancan kuma ai gwamnati na shigan ciki kuma kenan a ya zama kaman ba non government ba kuma kaman ke kenan muhimmin abu da ya fi daukan hankali a tanade tanade goma sha takwas da dokar za ta kunsa akwai batun sabunta rajista a duk shekaru biyu sannan kuma za a ci taron kungiyar da aka kama da laifi har ta naira dubu ɗari biyar. Wani abu da ɗan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita ya bayyana hujjar su Ni ban yadda ba cewa waɗanda suke bada kuɗin suna sa su ido. In suna sa ido suna cikin masu zargin kuɗaɗen da suka yi. na sha in gani a cikin abin nan cewa gashi an nuno uh, camp misali an ce an ce za a kashe musu kaza za a yi na yan gudun hijira za a yi toilet har ma an hidda kudin gashi ba a yi ba su suna ina masu sa idan saboda haka ko da haka din ne ya kamata a ce gwamnati ma za ta iya sa ido idan suna da wani koke-koke wanda ya shahi aikin da gwamnati take to sai su kawo mu kuma sai mu uh, binciki wannan amma duk ƙasashen duniya suna yin suna sa ido akan abin nan kuma ma akwai ƙungiyoyin wanda ake amfani da su ta ta'addanci a ƙasashe waɗansu kasashe ta hannunsu za a shigar da makamai ta hannunsu za a shiga kuɗaɗe da za a kai ƙasa a je a musu ta'addanci sai kuma kawai mu sa ido ba ta yi ba. To sai dai ga Mark Ebo na ƙungiyar Healthcare Coalition daga jihar Jigawa yana mai cewa wannan ba dalili ba ne. If we were regulated and we could not do anything, we have to get permission to do everything. So it's about strengthening the system of the Office of National Planning and Budget, for instance. Mike Ebo ya ce, idan suna so su kama ƙungiyoyin jabu da waɗanda ke karɓan kuɗaɗe ba sa aikinsu, to su ƙoƙarin karfafa ma'aikatar tsare-tsare ta ƙasa wadda aka fi sani da Ministry for National Planning. Mike Ebo ya ce yau shekaransa 25 kenan yana taimakawa kiwon lafiyar mata da yara ba a taɓa cewa ƙungiyarsa ta yi laifi ba kuma dukkan waɗanda ke ba su kuɗaɗe daga ƙasashen waje suna sa ido a ayyukansu ya ce ki dubi ƙasashe irin su kenya da rasha da masar sun yi irin waɗannan dokokin amma ba su samu nasara ba abin jira a gani shine irin matakin da majalisar za ta ɗauka ganin cewa kashi casa'in cikin ɗari na ƙungiyoyin ba su goyi bayan yin sabuwar doka ko kuma kafa wata hukuma ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.